yanzu haka dai haɗakar kungiyoyin maharba da na yin kato da gora wato civilian jtf na faka da ta rahotannin da ake yada na cewa hukumomin tsaro na tsare da sarkin buka sakamakon taimakon da suka bada wajen fatattakar yar kungiyar boko haram da rike da wasu yankunan jihar adamawa da suke amsa tambayar manema labarai ta waya shugabannin kungiyoyin biyu da yanzu haka ma ke fagen fama sun fa musanta wannan batu da cewa ba haka zancen yake ba a don haka ne suka buƙaci jama'a da su kwantar da hankulansu mr philip jones da ke zama sakataren kungiyar maharban jihar adama ya bayanin cewa sarki dai shugaban mu na adamawa muna tare da shi za wani kuma ban ga wani barazana ko ta hukuma ko ta wasu mutane ba kuma eh, muna aiki kafada da kafada da ma'aikata su kansu ma'aikata ba su shaida min sun kama wani sarkin baka ba sai dai kamar yadda ka ji ni ma haka na na rasa ta inda aka samu wannan maganar sammani ka to wannan zai sa jikin ku ya sanya ha, ai mu yanzu kaman ka dauko fetur ne ka sa a wuta yanzu haka akan aikin muke yi da kuma muna neman eh, tsoffin sojoji duk za mu ta yi da su. Haka shi ma da yake karin haske shugaban matasa na yan kato da gora wato civilian JTF Alhaji Bako ne ya ce yanzu haka ma ana samun nasara. Eh, muna kokari yanzu haka dai mutane mu akwai wanda sun shiga dajina kamar su gombe yobe hong duka muna da mutane yanzu haka a cikin daji eh gaskiya muna neman haɗi kai a wajen jama'a koyi su da kurkutan su kamar yadda shigawanmu sarkinmu na kano kamar yadda ya yi bayani yau ya ce kowa da kowa ya fita ya tsare kansa to haka muke bukata adama muna son mu kaddamar a cikin adamawa what by what muke so mu bi mu sanarwa mutane muna ba mu da abin da muke so mu yi duka mu kamar yadda wasu jawarori suke yi kamar maiduguri kamar yobe haka suka yi suka samu haɗin kai kowa da kowa sun fita suna kare kanmu da kansu so in ba haka aka yi ba ba za a samu nasara abin da muke bukata din ba za a samu nasara ba wannan ma dai na zuwa ne yayin da jama'a jihar ke ci gaba da nuna ɓacin ransu game da halin ko in kula da kuma shakulatin bangaren da suke zargin wasu shugabanni da ma masu kuɗi a jihar ke yi na kwashe iyalansu suna kaiwa abuja yayin da su kuwa talakawa suka sadaukar na kaga dai masu kuɗin kuma na adamawa su suke su gari na yanzu daga farko zaka gaya mun duk manyan adamawa har ta gwamna da muke magana nan baya baya duk duk duk sun tafi sun bar garin kowa dai hidda ko ya zo fisha idan za su yi abin sai na yan siyasa a ranar ranar za su dauki jirgi na musamman ta kawo su su gama mitin nasu su koma inda za su je a ranar ranar wani ko awa ɗaya baya yin adama ko gidansa ma na gado baya likawa ya je duba to gaskiya wannan abin bakin ciki ne kuma abin turni in za a ce lokacin da mutane suke shiga cikin fitina sannan ya kasance manyan su maimakon su tsaya su ga cewa an samu mutane mafita sai kuma ya kasance suna kwashi jama'a eh, iyalansu suna gudun abun nan garin to gaskiya wannan abin bakin ciki ne kuma muna tur da irin wannan wannan ɗabi'a kawai yanzu dai ana ma ci gaba da tura sojoji ne zuwa yankunan da ke hannun yan bindiga masu tada kayar baya wanda tuni ma suka sauya wa yankunan suna zuwa madinatul islam wato birnin musulunci ibrahim Abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya